abin da ya faru. Lallai ko kin yi saki na dafi, tunda dai ke baki yadda da haƙuri ba. Ai aure duk inda take haƙuri ake yi. Ko ni da kika gan kin zo kin same ni har zuwa wannan lokacin haƙuri ne da ban yi haƙuri ba da ba zan kawo wannan lokacin da nake ciki ba a yanzu. Tunda kin zaɓa ma kanki haka, to shikenan sai ki zo ki ci abin da muke ci. al'amin. Umar yau ni kike kalla kike kira da suna al'amin? To don an kira wani abu ne? Haka ne, ba wani abu bane Kawai al'amin ka sake ni in tafi gidanmu, ka sauwake min na tafi. Kar ka ga don wannan kilekilen gidan kan zai ɗauka min hankali gidan ubana ya fi wannan gidan ya fi kilekele gidajen babana nawa. Kai kuma a cikin masu arziki a nawa kake? Kawai ka sauwake min na tafi gidanmu. Idan ka cika dan halal atsamin ka sake ni tafi gidan mu. Dakatawa Maira. Ni na cika dan halal. Magana ci ce ya hakuri hakuri ta mai da kai sai ta mai da kai da mu. To kar dai a gaza hakurin Amadu a ci gaba da yi. In dai ana yi. A yi hakuri hakuri baya karewa Amadu. Ai ai ba zai yi a ce hakuri ya kare ba a dai yi hakuri dai. Sai idan ki cikin nawa. Kin gani? wallahi ki shiga taitayin wallahi ba zan lamuci wannan abun ba in kin me ka ki na ma ki zo ni kika zo duk tsaka gida can bai miki ba bayan ma ba na sai ki daina zuwa ki zuwa ki samu ki samu a can ba shine kika canza kuma kika dawo nan shige ki ba ni waje alhamdulillah a kin gaban kira ki akan alkawari da ne cewa zan kira ki na ce zan kira ki a waya sai naga gaskiya zuwa da kaina ya fin kira ki a waya to shine na zo an amsa miki wannan tambayar taki da kika yi min bita ba na bane ba dama na yanki shawara zan mai da matata ka mai da matanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na yi sakare shi kama ganye shiga ganyen rayuwa so ne ya zama so sannadi gashi na gaza gane kaina tunda ke kika bani kulawa fanni na so kika nunan kauna jinin jiki na dukkin zaga san ki ne zamo aiki na zama